Labarin zuciya, zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Mita ta Mai shama ne. Labarin zuciya, fuskar za a yi tambaya. Da laifin ta mace an mata ta mikiya domin ni na sani rawa da ya fi na rijiya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labarin zuciya wanda masu iya magana kan siyasa fuska. Shirin labarin zuciya shi ne da kanka muku littattafai masu faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Kuma da rediyon da alaƙasar ne ya ɗauki nauyin kawo muku sura sunana murtala abdullahi ɗan sai kuma cikin ikon allah za mu shiga sabon littafi mai suna jamila na farko mu dauda labarin kai tsaye ya fara kamar haka babi an ɗauki fiye da awa uku sir ana shirka ruwan saman kamar da bakin ƙwarya da lokacin ruwan yakan ɗan tsare ka ya koma shi amma kuma kafin ma sai ya koma sake tsinda yana zuba a saman kwanukan gidajen da adama waɗanda suka yi suru a cikin gida suna tsaron sautin ban ruwa wanda zai rubuta tsakunan da mutane da dama suna fargabar irin wannan ruwa mai tsananin ƙarfi wannan talaka waɗanda na gida in har da samu ya yi sati an saba wannan watan abu shekarun ba da suka wuce da irin wannan lokaci ya zo da gidaje da dama da suke kan yin awon gaba da kwanakan amma kuma idan har ruwa ya tsananta gidaje da dama sukan rushe a kasuwan ya sa mutane su ci amma kuma ke kosawa wannan wata da ya wuce zaman hankalin su amma kuma kamar wani sashen akwai mutane da ko kusa ko alama ruwan da su baya su ba. Mun kusan mallaki kwararan muhallai ne yanzu kuma suna cikin yin benayen su suna ta zuwa da farin ciki suna hango je ruwan saman waɗanda su sakko kan gidajen talakawa da su ya kalma na ɗaya daga cikin irin waɗannan shaƙan mutane waɗanda Allah ya yi wa ya dogo mun kwatin da take a duniya ba su taɓa zulumin ruwan sama yake tsammani ya yi ƙarfin da har ya rusa masa shiga farin gidanta birnin tarayya amma kuma ba fata ake yi ba ko da ce wani abu zai zo ya sami gidan nasa kuma har ya ci ne bane har ya sani mata domin kuwa ita kanta ba san iyakar adadin gidajenta ta cikin gidan Najeriya na kuma a koma kasa don turai irin su Colombia kasar a wata majiyar kasar ya sami mata yake unguwa guda haka a kasar Tunisia haka in dai maganar muhalli ne da dai kam ya yi mata barka amma kuma da yake kowane ɗan adam a duniya ba zai taɓa rasa wata matsala da ake dagula da cuta ce da kuma dagula masa jin daɗin rayuwarsa ita ma haka haka ma irin wannan ya faru da ita a ta mun faru dai lokacin da ruwan saman ke kwararowa yana ta cikin ƙayataccen ɗakin don ƙololuwar gidan a cikin wuta kaɗai jin azumi a ita gumi akwai alamar mawaye ne a idanuwa amma kuma ba kuka take yi ba idan ma kuka ta ciki to ne kuka kuka ji idan ya ga hajiya karima zai sha mamaki idan aka ce da ba zai iya jefa ta a cikin irin wannan baƙin cikin da ke ciki a salin duba cikin kashi tamanin da dare na mutanen duniya yawanci talauci ya fi komai sa mutane sun da ku. wasu matsaloli da ke damun mutane sukan samu asali ne da rashin kuɗi a gidan rana makwai kajiya karima ta mallaki miliyoyin kuɗi a cikin har kada da su gabata ne wani gidan rediyon muryar kasar ghana da rawaito cewa ya sun da ake na tattalin arzikin nahiyar afirka alƙalaman lissafi sun gano su kajiya karima ta ƙasar najeriya kajiya cikin mata a cikin na afirka babu mamaki don wannan ya zama gaskiya domin ko idan mutum ya la'akari da dubban motocin kari ma kuma yadda take cikin miliyoyin kuɗi kowace tsanar duniya da san cewa ta mallaki tsohuwar ko alama waɗannan makudan kuɗi ba sa magance wa hajjiya kalima matsalar tazu sai ba ko ta biyu don kudu sai ba ta da wani aiki da ya wuce ta zauna tun na hankali sai ramewa ta shiri nan kuma wani ƙwararren likita ya ce ta ce ta yi mun yana auna ta ya gano cewar ba ta samun wadataccen barci wanda a cewar kan yi yadda yi mata hawan jini kuma ciwon zuciya duk lokacin da hajiya karima ta tuno da wannan shawara ta likita da ya ce yawan sinar da ba ke tunanin ta ciki da ke ajiyar zuciya ko tsaye yana wannan tunanin ta fito wani abin kuma da wannan karo ma hakan abin ya faru domin kuwa hajiya karima tana cikin tunanin sai ta tuno maganar likitan na ta tunar da ita satin da ya gabata ke cewa bugun zuciyarki yana karuwa a kowace rana hajji ya kamata da wani ki rage yawan nan kuma ki rika samun barci mun kwa zuciyarki ta fara da barbarta idan ta ci gaba ka tafiya a haka inda wani ɗan lokaci kan kuma komai gini da faruwa haka ni da wannan maganar ta faɗo mata a rai ta shi sam wani babu abin da yake damu ba da tafiya sannan hankali ta fita da cikin ɗaki da kalla kuna ta ɗauki wani ɗaki yake a jere da wani zaman ya ɗan fara tsagaitawa a can waje mun fa akwai alamar ya ce don kuma iska madaidai ya ta fara tana wata ne da ƙwayoyin ruwan da ke kai tana wata gare da ƙwayoyin ruwan da ke ɗogowa daga sararin idan hajjiyar karima cikin ɗakin ke da wuya da ta tsaya bakin ƙofa daga baya-baya ta samu kanta tana fuskantar kyakkyawar ɗarta ya kwanta kan faɗan gado da kusa mamaye ɗaki an cika ɓasta dan aka samu bakon kuma wanda bai san dawan garin ba babu abin da zai hana mutum ya kalli hajiya karima da kuma ƴarta da nila ce ya da kanwa mun tafi nan tamanin da kuma tsabagen cin da Allah ya mutu baiwa da ya sa matan biyu suka zama kamar hakan da mutum amma kuma da zahiri ya ce kuma uwar da kanta har ya karima suna matuƙar son wannan ƴata ta ɗaya wata ta mallaka ita ka tsaya a duniya musamman ganin da ta tsebo nan ta kamar an tsada wannan ya karima ta manta da kamanninta zarar ta kalli ƴarta Jamila ta kuma mata yadda domin ku dogon hancin Jamila da kuma madaidaiciyar kwatta da kyawawan idanuwa masu annu da dogon wuya ajiya karima ta san cewa duk irin na Allah dai ko tana yana yi wa Allah ya ya sa yarka nomar da yin mahaifinta ba wanda ya rikin tana wanda wurin yadda ne kuma kari karima ta mallaki wannan tsarin zuciya wadda ta wada duk wasu bukatun ta na rayuwarsa hajjiya karima ta ɗauki lokaci ne ko tana tsaye tana ta sallan yarki shawo budurwa ɗan kimanin a cikin duk da kansu wannan budurwa da ke kwance tana barci ɗaya eh, za a iya cewa dukkan kuma labarin sun faruwar duk wani tashin hankali damar hajji ya kan ma A kai idan ba yi wa mutum bayani ba duk wanda ya kalli jamila dole ne ya yi fatan a cikin zama masu mun ka irin da su da samarin zamani ke wa kirari da tagar mawai amma kuma duk wanda ya auri jamila ko a gaban jirgin sama ya saka ko saka babu tashi mun fa inda kyakkyawar masu ake nema a duniya jamila ta wadatar ko wata irin kasa ko da kuwa birnin kiri da ke kuma wannan kyau da tsabagen cikar halitta na dalila zai fi dacewa da kira shi da koko domin kuwa bai amfana mata komai a duniya ba illa tana fama da matsanancin ciwon taɓin hankali wanda ta taso da shi tun tana da kuma ce da kuma ce rodo wanda dukkan da kuma ban sha'awa mutane da dama suna matuƙar bin ta kashi hajjiya ma ba a fito duk su ke wadar tashi da lila ba musamman idan ciwon nashi duk da yake ke cewa ita ce mahaifin amma kuma tsoron ta ce taɓin hankali yadda lila ba irin na ƙananan mahaukata ba ne da ke daren rafu ko kwakuce ko al'amarin da lila duk ya gane wannan yaki mun koyar ciwon ta tashi ga dangata ababen da ya fi komai ba ta sa'awa a duniya irin ta ga tashi ta mutum ta kafa ya tsanta a wuyan shi ya roma kogarin akwai sakon cikin jini yana haɓaka wata ya wani lokacin ciwon yakan yi sauki kuma yakan tafi kwata-kwata kuma a manci kan yana ta kan rayuwar ta cikin kwanciyar hankali tare da sauran mutane yakan yi wanka ta cikin kwalliya zauna a lambun mahaifiyarta kuma shafin tsayayya ta nan kuma akan zauna a yi hira da ita har da wasa da ba amma kuma abin ta kai shi ne ana kan zama tare da ita lafiya lafiya kuma ciwon na ta sake cikin kankanin lokaci da kuma ta harbi ɗaya ta koma mahaukar ta ya sa ko lafiyar ta kalau mutane ke sakin jikin su inda tafi. mun ko ana tsoron kada ciwon ta tashi ba da to ba tsammani da yake ta kanta ta kanta yana da cutar taɓin hankali a tattare da ita ya sa da mata rika shiga cikin sannan kuma game da kawayen sabon mace ta zama a ɗakin ta da kunna bidiyo ta kallo ko kuma ta fito waje da wani akan kujera ta don kuma duk waɗannan abubuwa suka ishe ta wala ta rasa abin da ma za su wani lokacin ta kan tafi kanta akan gwiwoyinta na rubutun an ku ta san cewa duk mutane suna cin su wanda ke so zo ina sai mahaifiyarsa ita kaɗai da ma jefi jefi a kowane lokaci kuma ya zama mata duniya amma ba don tuma idan ki na ta cikin hankalinta ya ta kan karshe mahaifiyarta an Allah ki da kuma mama na san cewar idan ciwo na ya tashi duk ne miki abubuwan da kuka san a matsayin ki mahaifiyarta na san cewar har za ki ma ina yi Allah ki mun abu domin ku ban san lokacin da nake irin waɗannan abubuwan sannan da ta yi mata da yadda jamila tana faɗin irin waɗannan magana ta kan fice da kuka cikin tsananin tausayi ne kuma ta rungume ta fata na ce ina da lafiya kuma yi ne Allah ba shi da kai ma ta fara fahimtar wannan gagarumar cuta da ke damun ɗanta da milani lokacin da jamila ta kai shekara sha hudu a cikin abin ya fara samun asali ne dan jamila ta rika da mai ta rika dun sai tana kokarin tuki a idan kowane yaro karami ya kalli tsoron dabbobi kafin saba amma kuma ita jamila ba ta jin tsoron duk wani abu da za ta gani a lokacin da ta kai shekaru biyar a duniya ne al'amarin na ce kara tsora ta hajiya ka in haka kawai idan za ta kama a dangare rai sa hannayen ta biyu yaki ya yana wuce ba ta kuke ki ba ta tsinka ya rage sai kuma jasirin mama ta ce wanda matakar sa'awar ciwon agwajin ruwa yake burge Ina ta faru kabin agwajin nan da ya ta kama ana bin ta ɗaya bayan ɗaya tana murfe musu wuya ba babu da ta ma in tana karama dan haukanta ya taso irin ganin ta wani abu ne, ɗan mutan a wata lokacin da tsayawa faɗin irin tashin hankalin da hajja ta yi ma ta rayuwarta da nemo wa ƴarta da ila mali mun idan lissafin gaskiya za a yi ba da dokin rana ba wanda hajja ta yi ma ta hajjar kuma asibitocin mahaukata a duniya da guda ɗari uku don kuma ka dawo gida Najeriya Allah ne kaɗai ya san ban bokaye da kuma ma'anar tsohon da ta yanke sada a wurin hajjar amma kuma wannan bai sa an dace na ka hajjar ma ta gaji da abin gida a san cewar mata da wata dabara a kan wannan cuta da ke samun ɗaya daya cikin ta fito da komai wa amma kuma duk da haka da jamila na ɗan taɓa karatu hakan hakanan daɗi ba daɗi a shekara da ta gabata ne ta gama tsakin da duk wanda ya dubi takardun sakamakon jarraba wacce ya san cewa an doke da mila makaranta ne kawai dan kada a barta amma ba dan ana buƙatar ta yi karatun ta zama wata ya a duniya ba amma dai ya fa a ce ba a kai katin ba domin ko banza dai gashi ta iya karanta littafin ba za ta iya rubuta wasiƙar hausa ba ta gyaran ta ko a kowane layi na ta. amarcin jamila yakan canza salo daga lokaci zuwa lokaci yi kuwa mu kuwa lokacin da take yarinya karama na ce kan tashi lokacin da ta kwanta barci gab da za a kira sunan makarama yasa lokacin da zarar ma'aikata ta ga za ta kwanta barcin yamma sai ta hana haka dai an ɗauki lokaci ne ko ciwon jamila bai amma kuma da jamila ta ɗan ƙara girma ta kai shekara goma da kuma ciwon nata ya dawo yana tashi duk lokacin da ta ga wani mutum yana dukan akuya ko kuma karnuka da sauran dabbobi manya banda kanana dangin su bangare da kai su kwana musu wannan kuma ya fara samun asali ne a lokacin da take firamare wata rana wani malamin kimiyyar yara a firamare science ya shigo da wata kinkiya cikin hajjin su ya nuna musu yadda fatar kinkiya ta bambanta da fatar malamin yana kokarin rike kinkiyar ita kuma tana kokarin kwacewa ta biyu dan sabar haushi ya kai mata idan ya haure ta yin hakan ke ya idan gida da ke zaune a cikin yara kwanin tsaba ihu ya karkar sun an karu zuwa guje ta tsalle kamar an sa mata batir ya kare malam na su suna tana ta me yasa za ka dokar mun mahaifiyata ne sun ne ke maka sauran irin jamila ta zaro makogaran malamin sannan malamai suka faɗo ajin sai suka ji yara suna kwalma ya suka samu suka fanɓare da tsila da cikin malam yana ta zaro idanuwa duk ya fita da kai in sauran shi wanda ya lata jikin tana karama ba kowane kato bane zai rike komai karfi wannan ke komai tsorata mutane a game da ila mai kiɗin kansa haka tun daga lokacin sai aka fara kakatsantsan aka daina bugun dabbobi a gaban a cewar wasu takadaran ɗalibai da ke makaranta suke bayan taɓa damuwa sai da masu da ta sha madara da suga an ajiye musu kenan a gindin wani mangwaro yana ƙoƙarin laliboli da yin shi yake adanawa a ofis ɗinsa da wani gurfi ya zo don mangaren nan ya ture farkon da aka rufe furar kuma bakinsa ya sha da masta na zuwa ya samu gurfi yana da asar baki ya ga gurfi ya karce shi shi yana tsama yana tunanin irin dukan da zai wa gurfirin nan ne ko an kin safi ko kun ya ba kuma alama ba shi da mutiya cikin alƙawarinsa na kuma ya sa a sake gano musu da fara tasa bunsurin nan kenan sai ga jamila ta zo za ta ɗauke ta wani malami ne ya aiko ta ya da ɗebo masa alli a ofishin sa inda nan sai ya sauke hannunsa ya fasa dukan wannan munsuru da ya tuno abinda jamila ta yi wa malami sai wata iyar ɗaliban ya har shafa bunsurin ta ya rika yi yana cewa sannan abokina zan wuce in baka ragowar furar cikin wannan wani abu ne da ya faru tun da mila tana yarinya karama a nan dole malaman makarantar suke sun haƙuri da ita mun ku sani kowa ne cewar don wannan cuta da ke damu mahaifiyarta za ta iya ɗaukar ta har zuwa tare ƙetare kuma cuta amma kuma da jamila ta girma ta zama zuciyar budurwa ban sha'awa a idan tukari da kuma ciwon nata ya da da kuma yana tashi duk lokacin da wani saurayi ya zo gurin ke yana yake akwai samari da dama yan latin bilis suka yi alwashi in har za a ba su jamila komai haukanta a cewar su za su ga gama da Allah dai sun san cewa da na fi sami gida da kuma motoci shiga a da kudin kace ba masu wurin mahaifiya wadanda kuma ganin su bauta ne shine su ta shi a wurin jamila domin neman abu don kuwa sai so ku ya a ababun da zai hana jamila ya ce wa angon nata makofi a ranar da aka ce ɗaki bayan kuma in har za a bar ta tare da mutum wuri cikin ɗaki za ta ma iya kasance su a kan dai dan kan nata idan har ya karima ba ta taɓa hana wani saurayi zuwa wajen iyar tata ko mai talauci saurayi idan ya zo ya ce yana son da ni lahajja ta ima ta kan irin mun ka tana so ta samu saurayin da zai iya jurewa kiran wanda ni ya haƙuri zauna da ita har wannan shi ne rufin asirinta abubuwan da suka faru a tarihin samarin da ke zuwa wajen Jamila wani mutane abubuwa ne marasa daɗi da kowane saurayi idan ya zo zai ya tsari tsari da tsoron zuwa ya cikin nasan shi na a farko farko dai da saurayi mai suna Aminu ya fara zuwa ya nemi soyayya lokacin da masu gare suka kai su falon da har jakari ma ta tanadar wa baki zuwa wajen Jamila saurayin tunan har ya shiga duk wasu kalaman soyayya zai sanarwa Jamila mai taɓin kanta in kwaya da saurayin ya imani in dai halittar wata budurwa dole ne ta kawo kanta da ta haɗa ɗan kalamansa ko yarku in fa malamin soyayya ne ya yi fuski yawo daga ta fito ta same ta zaune yana murmushi da kuma dogo mai kan kamakon kunnuwa kallo ɗaya kawai mila ce wa saurayin ta zauna a kusa da shi da kawar da kanta kamar ba ta da ko sannu da zuwa ma ba ce wurin ya haɗa kusa da ita yana wace ba yana murmushi kada ki damu da yula ina so ki kwantar da hankali domin ku ni yanki ne har abada na amince zan aure ki da nila ko mun ya ina tare da su babu abin da zai sa in guje in bar ki Wani mai da san cewa inda ya mace kalmar soyayya ya ce yana son da mila ba na har ciwon nasu su kuma mata domin ku abin yakan faɗa mata ne cikin sauri kamar rufewar idanu da tsotsira mila ta kalle shi da fararen idanuwanta da ta kirkire da dariya iyakar su idan ya ɗauka cewa sa'a ce ta samu ya samu damar tafiya da zuciyar da milaki haka sai ya iya mata da ta da lokaci gida kuma yana farin cikin wannan nasara da ya samu cikin kankanin lokaci guda ta kalli fanka makon saman kunnuwansa ita malin ta irin wannan wannan ce da har ya kan ke kawo mata a kuma ta tsakiyar duniya guda ta kai bakinta inda farcekin kunnen saurayin nan na dama yake ya ɗauka cewa wata maganar soyayya ta sirri za ta sanar da shi Wata ba ta san kowa ya a ya sauri ya matsa dab da ita ya ka mata wannan farkawar kunnen yana ya ta kama kunnen da haƙoranta da abuja wa saurayin ya sido da yage kunnen ya ya kan lokaci kamar ya fita ihu ya karfin sai ya dace kunne ya tsare a gefe guda ya kalli jamila tana sanar tun kashe kan kunnensa a cikin ta tana kuya ta samu ganyen tufafi da yanke da ya faɗi ƙasa karshe na haure haura jini yana kwararowa ta kaɗan abin da jamila ta rage na fan cikin sun nan ta ce a gadin gidan suka garzuwa gobe suka faɗo cikin falon don ka su dama sun san cewa za sun san cewa duk wani saurayi da ɗan ya jawo su ya zo wurin jamila za su kwace lafiya dama jira suke yi su je irin sa su ce shi da yana da sauran shabu ba Allah dai saurayin bai mutu ba kunne ɗaya kawai ya rasa baya kuma an sake samun wasu ɗan gane kasanin da ke neman kuɗin gaggawa ta hanyar neman tsayayyar wata majiyar ta ce akwai saurayin da ta haƙƙi wa fuska ta kusa maka nan kuma akwai wanda jamila ta tatse ya wuya da masu gadi duka yawa masu gadin gidan har suke yi wani ɗan atibulis ya zo wurin jamila domin da zarar wani saurayi ya zo sun san cewa sai kallo a masu gadin suka raka shi har falo suna kan rasa zarar sun fito ya surfe kofar su bar masu daga dariyar mugunta suna jiran su jan kwallo ihu wani lokacin da sabar mugunta idan suka ji samarin jamila suna ihun zuwa doke su ba su buɗe falon ba da sun ji mutum ya sha wahala ya kusa daina iya buɗe ba kinan nan sai su buɗe su shiga gobe sai su a hannun jamila tana kokarin yage musu fuska ya tsinka dan kawai ya ci in daga nan sai samari suka yi wa kansu kiyamun leli da ta ɗauke kafa sak su daina zuwa wajen jamila kyau ya san cewar mahaifiyarta biloniya duk wanda ya wurkarta jamila ya gama haihuwa tsarin arziki har amma kuma haka nan kowa ya haƙura duk samari masu tsananin da lamu da son banza daga wurin jamila amma kuma ya ce lafiya wanda ya zo ya mata zancen soyayya nan take da ciwon amma kuma idan mutum bai ce yana son jamila ba sai kwana suna jira suna wasa da dariya babu wata alamar fuska ta haka aljanin da ke kan jamila son soyayya kila kuma ba su kenan su saurayi. wani kila abin da ya komai suna hajjiya karima a ƙwarya mun ba tana so ta ga Jamila ƴarta ta yi aure kamar kowace budurwa tana so ta samu saurayi komai talaucin ta aura musu amma kuma duk samarin Jamila sun kasa jurewa su ga matsan maza wanda ya zo so ɗaya bai sake dawowa ba ko da miliyan dubu aka sami duk samarin ta sun matsa biyar biyar rasa ransa sun kuɗi komai yawan sa a dole ganin cewar ba wani abu da hajji aka za ta yi domin ta nuna wa jamila gatanci a matsayin yarta guda ɗaya ta zuwa duniya sai ta fita zuwa ƙasar da zan kusa wani tararen kamfanin tsera manyan sarƙoƙi na gwal da kuma hannu tsera mata wasu sun wasu akiya sun kuɗin sarƙa da aka yi da kuɗin najeriya an ce za ta kai naira miliyan mata huɗu kawai ke irin wannan sarƙar a duniya ta farko ta ce wata yarinya kyakkyawa a ƙasar brazil ta wani attaji ita ma ake son ki da biyu kuma wata mata ce kawai firaministan da uku kuma yar wani tararren mai kuɗi ba ɗara da ne a birnin ita kuma ɗansa kuma ita ce shela yar gidan hajiya karima da ke kasar jiyar kuma da ta ɗaya nahiyar afirka wata ta mallaki irin wannan sarƙa da daraja miliyoyin kuɗi masu lokacin da ciwon jamila ya tashi hajiya karima ta kan yi kokarin ta cire sarƙar da wuyar domin tana tsoron jamila kada ta cire ta nisan ta jefar da ita a wani guri kan samarin da ke zuwa wurin ta waɗansu suna da wakin cire wannan sarka ko da tsiya ko da tsiya tsiya idan ta fara da hannu amma kuma matsalar ita ce da nila da karfa ce a wurin saurayi da zai kama ta da tsiya ya sace wannan sarkar da tsiya ne karfin ko zai gwada mata karfin bindiga ko na makami da Kuma sauraro za mu ɗaga aya nan da kuma a shirinmu na gaba za mu tsora daga inda mu madadin wanda ya sa da ku abba ibrahim lafazi da kuma shugaban sashen shirye shirye ta da na fm asma'u sadiku duka mu karkashin jagorancin ahmad garzali yakubu murtala abdullahi muhammad wiki nai nake cewa wassalamu labarin zuciya fuskar za a yi tambaya da 'yan mata ce an mata ta ce mikiya domin ni na sani rawa da ya fi na rijiya